'yan kasuwa da sauran masu sarrafa tumatirin gwangwani a najeriya sun yaba da matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na haramta shigo da tumatirin gwangwani daga kasashen waje da kuma kara haraji ga tumatirin da ake shigo da shi daga ƙetare matakin da da gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka ta ce ta dauke shi ne da zumar karfafa gwiwan manoman tumatiri na cikin gida da kuma bunƙasa sarrafa shi ta cikin gida daukan wannan mataki dai ya biyo bayan koke-koke ne da masu kamfanonin tumatiri suka sha gabatarwa gwamnatin najeriya da kuma barazanar rufe kamfanonin su na cikin gida na tambaye shugaban sarrafa tumatirin gwangwani mafi girma na nahiyar afirka da ke nan birnin lagos chief eric omofia koya suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka abin da muka bukata Allah ya biya Allah ya biya mana bukata saboda kukan da muka yi president namu president Muhammad Buhari ya ji kuma ya san gaskiya muka fada tun da shi mai mutum gaskiya ne to alhamdulillah government na Najeriya sun riga sun hana tomato saboda mutum ba zai samu eh, ba zai dinga bari abun da yana bayan eh, a gidan nomansa a gida yana bata ya je yana biya da kudi a biya da kudi na kasan waje a kawo mashi na wanda yana kashe mutum haram ne kiyasi dai da gwamnatin Najeriya ta bayar ya nuna cewa gwamnatin Najeriya na kashe zunzurutun kudi har naira biliyan hamsin da biyu a duk shekara wajen shigo da metric ton 150 na tumatirin gwangwani daga makwabtan kasashe da kuma kasashen ketare abinda kuma ke hana bunƙasan kamfanonin cikin gida da kuma manoman cikin gida to koya su ma manoman tumatirin na cikin gida suka ji da wannan mataki na gwamnatin najeriya ga dai abin da ɗaya daga cikin manoman daga arewacin najeriya ya shaida mini sana muhammadu rabiu eh yana da kyau haka da aka dauka don in aka yi haka kaga kamar lokacin da aka yi na shinkafa din nan shirin da aka ya yi kyau don mutane ba su san fa'idan abin ba amma daga baya da aka ga fa'idan abin mutane sun ji daɗin shi sosai da sosai kan. wani shawara za ka ba manoma a tumatir yan uwanka. shawara zan ba manoma tumatir yan uwana su kala hakuri kuma su bi doka yadda aka zo da tsari a tsaya a bi shi yadda ya kamata saboda kowa a samu a samu haɗin kai a samu a ci gaba ƙasan komi ya daidaita a ji daɗin amfanin abin da muke nomawa a ƙasar nan. to sai dai kuma bayan daukan mataki na haramta shigo da tumatirin kasashen wajen a najeriya har yanzu dai kamfanonin da ke sarrafa tumatirin gwangwanon a najeriya sun buƙaci gwamnati ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai duba tare da kula da yadda ake tafiyar da harkokin tumatiri a ƙasar to ko ina dalilin buƙatar neman kafa wannan kwamiti ga dai chief eric omofia abin da nake cewa akwai wasu mutanen da suka ce suna bugan kai a najeriya ko Najeriya ne ko masu waje amma ya fi namu an waje suna wayo da kudin mu abin da muka gama su tara kamiti don su duba wani ne nanihi wani ne eh, original wani ne suna yin wayo da shi don duk wanda an karɓar cewa wannan lalle shi na buga kayan Najeriya a ba su koyon baya ba su dora in ba ka ta in ba tamake mu kan kayan aiki ba za a je noma ba su tamake mu ba ni kawai ba mutane da suna wannan tomato kamata muna yi export yanzu har yanzu mu kai kasan waje saboda namu ya fi da Fadi. A can baya dai gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin haramta shigo da shinkafa na ƙasashen waje matakin da kuma kawo yanzu aka fara ganin nasararsa ganin yadda aka samu bunƙasar manoman shinkafa musamman ma dai a jihohin Kebbi, Niger, Jigawa da Kano da Katsina hama da wasu jihohi na kudu maso gabashin Najeriya matakin da ya kai ga gwamnatin jihar Lagos da kuma gwamnatin jihar Kebbi sai haɗaka wajen samar da kamfani da ke sarrafa shinkafa da ake kira lake rice a kasuwannin najeriya wanda kuma ake sai da shi a farashi mai rahusa babin yajibirin murya amurka daga lagos